الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين يا يزيد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعده والسلام عليكم ورحمة yanzu da nake magana muna ainihin wato sha takwas ne ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a wanda ya daidai da shafi ashirin da biyu a da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci yayin da ku a wannan shine darasi a karatu yana zuwa daga wannan masallaci na abu da masallacin da aka fi sanin sa da masallacin malam hamis al-misri wannan shi ne darasi na 60 da nawa da takwas kuma insha Allah zai zamanto shi ne darasi na karshe cikin wannan littafi wanda suke da littafi a hannunsu idan sun duba a shafi na 281 idan shafi ya taɓa su duba a alfasulustani al'adillatar akaliya liman kala bi aulawiyyati ali bin abi talib bin khilafati qabla abi bakr wa umar wa usman wa rad alaiha an ga gurin ayi to abinda malam yake cewa dalilai na hankali ga wanda ya ce sai da na shi ya fi cancanta ya zama khalifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sama da abubakar da umar da usman da kuma raddi akan wa'annan dalilan to sai ya ce dalilin awwal annahu kana ashja'an nas ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake jarumi ne shi ya kamata ya hau kujerar annabi sallallahu alaihi sallam. wannan shi ba hati kana tattaunawa da su za su faɗa maka haka da shi ne malam ya ce la shakka wa la raiba ko kokonto babu anna aliyan sayyidina ali kana min shuja'an sahabati yana daga cikin sadaukai jaruman sahabbai bal kana asadan min usdillahi A'a zaki ne daga cikin zakokin Allah wa saifan min suyufillahi kuma takobi ne daga cikin takubban Allah zan sallahu Allahu alal mushriki na wanda Allah izare shi akan mushrikai sai ce walaysa al-kalamu fi hada magana ba a cikin wannan bane tun da duk jarantar sai da na alfayar da za a yi addinin annabi ya daga da shi shi kadai haka da Allah zai faɗi dagawar addinin shi ke huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina yadda dan shi an yi dama yana iya cewa ko bil mu'minin ya dan ali ne shi shi kadai muhammadu rasulullah walladina a wuce ce maka sayyidina ali ne shi kadai ya ga dama ma ya ce kai qur'anin kaf gaba kan akan sayyidina ali yake magana dan shi iya. sai yake cewa walakin sai dai alkalama fi taqaddumihi magana a wajen gabatar da shi fi shaja'ati akan jarumta a jami'i ashabin nabi akan dukkan sahabban annabi wa hada la yusallam wannan ba za a mika wuya ba wa zalika anna shaja'ata saboda ita jarumta to ana fassara ta ne bishi da abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko quwwatul qalbi was sabatu Allah ya baka karfin zuciya da tabbatuwa kan abu sannan wasani shiddatul qital bil jad ko badni karfin yaki ta hanyar wato hannu shine a kiyaye jarumta Allah ya baka sabati idan kina ta taso ka tabbata ko kowa ya watsi kai ba za ka watsi ba sai kenan sai ya zama to kara da karfin doki in doka lokacin da rigima ta taso Da shine sai ce fal awwalu na farko huwa shaja'atu shine jarinta. wanne ne kenan na farko quwwatul qalbi was sabat kuma mun karanto a baya ina bakar fitinar da ta faru bayan annabi ya rasu ya zo ya hau kujerar manzan Allah na na isha ta ce rigima ya taso wa babana rigimar da inda za ta sauka a kan fangalalan dutse babba na rigimar sai ta fi dutsen ya tarwatsu ba taɓa samun wata fitina ta taso ba ina bakar bai samu sabati a kanta ba tun da a da yawa amma me kan kawo makawuti a kuma dukkan da yake da abin tsoro ne yana da tabbata ta fuskar in an lissafa adadin mutanen da ya kashe ka gaba su da yawa amma kuma zaka ga din da ta taso inda duk gurin tsoro ne ake ba iya kutsawa shi yana iya kutsa ma abu mikidaman alal makari yana iya gabatuwa akan ababen da ake ki wa hadhihi al wannan ɗabi'ar yuhtaju ilaiha to ana buƙatar tafi umara al-hurubi wajen shugabannin yaki wa kuwadihi da kwamandojin yaki wa muqaddimihi da wayanda za su gabaci jan yaki aksara min ula fiye da ainihin wato na farko والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس kowane mutum a duniya ya yarda cewa in dai mutumin kirki ne zuciyarsa bata samu matsala ba ya yadda annabi shine mafi kamalar mutane fi hadhihi shaja'a a cikin wannan jarumtaka allati hiya al-maqsud wacce ita ce ake nufi fi umara'il huruf in dai wajen a jagoranta harkar yaƙi ne yayin da tsoro ya kama mutane a kutsa inda ba a tsoron to kowa ya san annabi shine shugaba wa ma'a hada amma tare da haka lam yaktul illa rajulan wahidan a tarihin annabi bai taɓa kwashe kowa da hannunsa ba sai mutum ɗaya ko ubayyu bin kalam shine ubayyu bin kalam idan da ana lissafa jarumta da adadin da wani ya kashe idan za mu lissafa cewa wasu daga cikin wa sahabbai sun fi Annabi jarumta ko an fahimta yi yanzu ba annabi musa ma lokacin da ya kisa ai kaga cewa ya fasa rattu minku lamma su tuku wa wahaba li rabbi hukuman na gudu bayan da na na gudu eh ko bayan da na gudu hatta lokacin lahara ta ƙarshe ai annabi musa ɗibar mutane yi da jama'a su suka fuska bagari fir'auna bin su yayi shi yasa har a bakin teku lokacin da suka ga ga sunan zuwa qala ashabu musa inna la mudrakuna za ka zo ne ka ce annabi musa matsoraci ne saboda ya fita ya bagari ka ga wanda da ya faɗi wannan rashin tarbiyya ne balma hasali in ka bibi tarihin annabawa wasu da yawa fitar da su daga cikin garuruwansu a kai kuma mutanensu sun musu barazanar cewa sai mun fitar da ku daga cikin garuruwanku da haka ce yake cewa wa kana aliyun wa ghayruhu amma tare da haka sai da na ali da waninsa yattaquna bi rasulillahi suna neman kariya da annabi idan wata matsalar ta taso li'annahu ashja'u minhum domin kowa ya san ya fi su shiga da yakin kursani da aka zo da wasu suka gudu ai a ranar ne annabi ya miƙe ya ce anan nabi wula kabi annabi na abdul mutalib ni ne annabi ba kariya ba sannan yakin hunainin allah da yake wa yawan hunainin idan a'a jama'akum kasaratu ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم inda ake guduwa a ranar mannan Allah ya yi ce anan nabi wula ka ji tsana bin abdul mutsalin to tare da kashe adadi na mutane da sai na alaika da shi wajen jarumta amma akwai rigimar da in ta taso kuma sai an dawo an nemi kariya da babban mai gida annabi muhammad cikin su kaji biye da yadihi aksara minan da ya kashi da hannunsa fiye da adadin da kuma abubuwa na ban tsoro allati kana yubashu alaihi wasallam wacce annabi yake runguma walam yajbun da yi ragon وكان يكي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم tun a rayuwar annabi yana iya ɗaukar ransa ya bayar don kariya ga yake kama fil hijirati kamar yadda ya faru a hijira inda ai mun faɗa mun ce tare suka fita tare da manzon Allah ta yadda in kashewa za a yi duk abin da zai faru da annabi zai iya faruwa da shi sannan takan iya yi wa kafin a kai kan annabi sai an fara kaiwa kai shi kafin a kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabla zalika bayan wannan wa ba'dahu bayan wannan biyadihi wa lisanihi yayi da hannunsa yayi da harshen sa, ko eh? wa fi badalin a badal kana ma annabi fil arishi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin inuwarsa ma a ilmihi tare da iliminsa cewa annal mushrika akwai irin su kari gunori shi sai da aka ɗauki mataki aka ce amma dina sa shi kwata-kwata ya jagoranci wata rindina wajen yaƙi ta yadda mutum ne a wadda yana iya kutsa ma kowane irin hatsari shi ya bada so in ya jarin dina wani lokaci zai kutsa da ita cikin hatsari shi ya tsallake a kasa tsallake da aka ce kwata-kwata a bari da aka ce zamanto katlan a walbara abin malik katla aksara mimman katalahun ali sun sai ya ce wa hunaka man kana misluhu akwai wa'annan kan zubairu wa sarah a dama ai kamar an bayanta ai sai ce a wahuna kamar kana mislahu kan zubai akwai wanda suke kwatankwatin sai da na ali kamar zubai da talha da sa'ad wannan shine dalili na farko a dalilin الثاني an. ɗaya daga ciki na farko isabatu fi fatawi daidai ɗinsa a cikin fatawoyinsa shine abu na farko wannan shine abu na farko asani na biyu kasaratu istimalin nabiyyi lahu duba ku gani ba haka yake ba kasara tusti imalun nabi yawan aiki da annabi yake da wannan sahabban ko ya dora masa aiki amma al-isabatu fil fatawa amma daidai a wajen fatawa fala yuqrabu ba sani bali abi bakrin abu bakrin mas'alatan fil wata matsala a fito a fiha wanda ya kuskure a cikinta ta maktalafa ashabu rasulillahi sahabban annabi taɓa yin saɓani ba fi mas'alatin a cikin wata matsala illa ha hasamaha Fati in yazo sai ya yanke saɓani bainama akta aliyun yayin da zaka iya samun sayyidina ali yana iya yin kuskure a matsala ta fiqh wa usman umar wa usman wa ghayruhum fi masaila a cikin wata matsaloli an fahimta yana ciki ba sana ta mana musu hadisi ya tabbata Wata abu kari annabi ya ce kada ku azabtar da mutane da wuta Tun da mun san al'amarin mutanen da suka zo suka ce sai da na da Allah ne kona su yasa a kai su sai shiya suka ce ai ƙarya ne masakin ba su sani ba cewa a ce akwai ababar ridda a cikin usulul kafi sai da na ya sa an kona wa'annan mutanen akwai a ciki an fahimta ya da annabi ya hana yi ce kada a yi shi kuma ya yi wa ya yi gaba kuma yadda za a ci wannan abin jiki ne generator ne dama ne ba ne Allah ya kiyaye da na kake a ci gaba haka lullahi wadda su an bai ta yi da haka ba zai taba zama wannan ba sai yake cewa a wa kulifu wa shafi'i al-imam shafi'i ya bude babu al-mutsaribi baban fi kitabihi al-um Babu a littafin sa al-um fil khilafi bayna ali ibn mas'ul a cikin sabani tsakanin sayyidina ali da abdullahi dan mas'ud wa qad bayyana zalika fi kalamina an ilmi abi bakr fi tarjamatihi malam yace mun yi bayani akan ilimin sayyidina abubakar a tarjamar sa idan aka dawo baya idan mutane za su iya tunawa a cikin abin da ya kawo a tarjamar sayyidina abubakar akwai wannan ainihin wato hadisin ko akwai wannan hadisin na maganan abin da ya shafi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau kan mambari ya yi magana cewa Allah maɗaukacin sarki ya ba wani bawa zaɓi wannan bawan sai ya zaɓa abin da ke gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa sai ce wannan almukayyar shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sayyidina ali ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar ya ce wa kana abubakarin sayyidina abubakar ya kasance shi ne a alamana wanda ya fi kowa karatu a cikin wa amma kasaro fi imalin nabi amma annabi yawan ɗorawan aikinsa ga sahabi a amalan nabi ababakarin alas salati ai shi ya ɗauki sai na abakar ya ɗora a kan sallah kusan tsawon sati biyu kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah ko wa amarahu alal hajji sanan shi ya dora shi wajen ya jagoranci aikin hajjicin yana da kaga sallah ita ce mafi girman al'amari a musulunci lokacin da annabi zai bar duniya yake nuna sai na abakar ya hau matsayinsa ishara ita taron da babu shi ga wanda ya kamata ya tsaya matsayinsa وقد نقل منصور السمعاني الإجماع mansur sam'ani ya nakalto ijma'i ala anna abubakar a'lamu min ali wannan kuma da sai da sai na alin cewa abubakar wa firna abu sa'id na kudir ya ce wa kana abubakar a'lamana ya fi kuwa karatu a cikinmu. kuma ce ɗaya daga ciki shine sabati fitina ta taso mutum ya samu tabbata da yadda za ka ga sun yi karatu amma duk fitina ta taso da su ake taba da sun yi ɗariƙa izala ta zo suka shiga ƙasa ƙato ta bayyana suka taɓa shi'a ta zo suka bi wata tsiya duk wata fitina boko haram ta zo sun taɓa duk wata fitina to sai ka samu sai sun leƙo sun dawo a wannan ba a kiransa a ce masa a warra sai kuna fil ilmi ba sa ci الدليل الثالث na نأكو ɗayan shiya suke ta annahu aqrabahum lin nabi nasaban ai ya fi kowa kusanci da annabi ta bangaren nasaba wannan shine dalilin da yasa shi ya cancanta shi shine khalifa bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga Allah to shine malam yake cewa a qurbun nasabi min annabi sallallahu alaihi wa sallama sharaf ka samu kusanci da annabi ta bangaren nasaba wannan kowa ya san daraja ne walakin nahu sai dai laisa min sa'ir insani ai wane ya zama yana da alaka da wane ba aiki na mane ba aikin ka bane wanda duk ka ganshi kanin wani ko wani ai ba ni na tsara ba ba kai ka tsara ba Allah ne ka tsara baka da kowane irin aiki ko gudunmawa a ba ka ba eh ba haka ne sai ya ce walidalika saboda wannan ne sa la yuqaddimu inda Allah shay'an bai gabatar da wani abu a wajen Allah sai sa ya ce wa man bata abihi amaluhu amaluhu duk wanda aikin sa kuma yadda shi baya lam yusri bihi nasbu nasabarsa ba za ta daga shi ba in baka yi aiki ba kuma shi ma sai na alin ya faɗa a wasu gurare da yawa kuma dukkan manan mun san misalai na mutanen kirkin da da alaƙar su da Allah ta lalace na su da mutanen kirki ba ta musu amfani ba mun san wasu ba su da kowace irin nasaba da alaƙar su da Allah ta yi kyau kuma alaƙar su da Allah ne ya musu amfani ba na saba ba to shi ne sai ce walakin nan walau kana nasb wahdahu da nasaba shi kadai yanfa yana amfani lan tafa bihi abu lahab ai da abu lahab ya amfana ai tunda mun faɗa mun ce da baban annabi da shi baban su daya ko kuwa amma ga qur'ani ne zai ce tabbat ya yada abi lahab wa tab thumma aniyan laysa aqraban nas nasaban ila an-nabi Sannan a cikin mutane sai da na ali ba shi wani ya fi kowa kusanci da annabi ba a gane wannan balil abbasu aqraba min ali abbas ya fi kusa da annabi sama da sai da na ali sun na mun buga misali mun ce da annabi ya bar duniya da gado za a yi bangare uku akwai ishi akwai matan shi lokacin da ba reshi asali ta bangaren uwa ko uba wanda za su yi gado sai dan uwan mahaifinsa shine wa abbas wanda zai yi gado da gado za a yi abbas za a yi amma sai da na ali ba zai ne ba kun ga ta bangaren na saba abbas ya fi sai da na ali karfi wannan ya sa shi yana iya yin gado amma sai da na ali ba zai ne ba shi uba ne sannan wakana hamzatu sannan hamza shi ma ya fi karfi akan wa dai shi ma hamza sai da na hamza uba ne fa huma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ammomin annabi ne wal hasanu wani husaini akarab sannan da alimamu hassan da husaini sun fi kusa da shidan su ɗaya ne ko kuwa la'anna huma su ɗahu domin jikoki ne wabula abbasin wa ja'afar wa alfadul bin al-aqil wa ghayruhum fi darajati ali amma da ibnu abbas da jafar yayin shi da fadl bin abbas da aqil da wasansu su suna mataki ɗaya ne yadda yake kanin annabi su ma manzan allah ne yadda suke yadda yake ɗan abu talib da su ma haka waɗannan suke ƴaƴan waɗannan daga cikinsu ina ba ta an fahimta sai ya ce wa idan kanal maqsud idan ko suna nufin cewa annahu aqrabu nasaban ila annabi a ya fi kusanci zuwa ga annabi ne in sun ce suna nufin ya fi kowa nasaba ne in an kalli wurin shawa ga baki daya sai mace to da kusancin nasaba ke sa a shugabanci ai ga abbas shi ya tantanta ya zama khalifa bayan annaba dan ya fi kusa da shi idan ko sun ci a'a ana maganar ragowa waɗanda suka yi khalifanci ne sai mu masu fahara fa wannan gaskiya ne walakin sai dai laisa hada sababan littawlil amra ba'da annabi wannan ba shi bane sababin da zai zamanto jidinta al'amari bayan annabi wa usmanu yaltaki ma annabi fi abdi mana ai mun faɗa a baya mun ce usman sun haɗu da kuwa da annabi a abdi mana wa abubakar wa umar ya ma annabi fi marrat bin ka kenan har yau ta bangaren nasaba su ma yan uwa ne sai dai kusancin na sayyidina ali ya kusa sama da wa sama da su sannan dalilin rabi dalili na hudu ci annahu awwalu um islama ai ya kowa ya riga kowa shiga musulmi saboda haka wannan shine dalilin da ya kamata ya zama shine kaliba sai malam yace hadhihi da'awa wannan da'awar qala ha ba'du ahlul ilm wasu malamai sun faɗi ta ma tare da ittifaqin su ala sigari sunnihi akan karancin shekarun sahina aslama lokacin da ya musulunta waliza qala ba'duhum saboda haka ne wasu suka fi aliyun awwalus sibyan islam idan an zo cikin yara wanda suka fara shiga addinin musulunci shine sayyidina ali wa abubakar awwalur rijal islaman amma a cikin manya farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci wa Khadija khadijatu awwalun nisa'i islam sai khadija wa bilal awwalul abidi islaman sai bilal ko sannan wa dalika wadalika annan bu isa annabi ya aika ولعلي ثمان سنوات كوبو أن أيكو النبي ولعلي ثمان سنوات سيدنا علينا الشكرة تقص أو أشهر فقر كو شكرة قوما ولذلك لم ينتفع النبي بإسلام أبي أكثر لسجر سنه كما انتفع بإسلام أبي بكر في ساعة حل مكة amfanin da annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya addinin musulunci ba shi bane irin gudun wanda sai da na ba musulunci tunda mun ce idan ka cire shi sai da na a cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna mafi yawancin su a hannun abubakar suka musulunta shi ya masa da'awa banda amfani da kuɗi a wannan lokacin don ba annabi gudunmawa wanda bilal bin raba shi ya toshe shi yana bawa ya shi shi ya wannan amma kaga wannan in kana faɗa dan shi ya sai zo ya ce ai wannan dukkin sai da na alin to har ya dame ka abin da yasa nace kar ya dame ka wanda yake da intiqadin sai da na ali ya fi annabawan Allah daraja ya fi mala'iku to na me zai ta ma da hankali dan ya ce ya fi abubakar mu ba mu da intiqadin cewa sai na abubakar ya kai annabi daraja ballantana wa yake ba mu da wannan aƙidar abakar darajarsa a wurin Allah ba ta kai ta annabi ba kuma wannan shine abin da Imam Tahawi ya faɗa yace annabi guda ɗaya in ka tattara duk wanda ba annaba ba wajen daraja a wajen Allah annabin ya fi su wannan ita ce aqidar mu kaga mu da ba mu da itikadin sana bakar ya kai wani annabi daga cikin annabawa daraja da wanda yake da itikadin sai na aliyafu duk annabawan Allah daraja in ka cire manzon Allah ai kaga ba zai ma haɗu ba to shi yasa kakku daya ka bata kanka lokaci tsakanin sai na abubakar da shi wa su a gurin su darajar fa ba wai ta sai na ali ba ta wuce ma ta ulul azmi minar rusul ba yawa kar ka tsaya ka bata ma kanka lokaci wannan duka ana yin sa ne a babin raddi amma su darajar da suke magana ta ma wuta ta sai na ta wuta ta ulul azmi min ar-rusul wannan shine abin da ke magana sai yake cewa wa qad aslama ala yadi abi Bakarin kathirun min as-sahabati da yawa daga cikin sahabbai sun musulunta a hannunsa min kibari sahabu misal usman wa talhata wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman bin auf a hannunsa suka musulunta a makka kun ga ai ya amfanar da musulunci a lokacin الدليل الخامس دليل نبير ان شيء فنشي انه لم يسل لسنه من قطن حسير نا علي bai taba yin sujada ga gunki ba su kuma wayannan daga cikin sahabban nan ai wasu sun taba bautar gunki kafin Allah ya aiko annabi saboda haka su ya kamata shi ya kamata ya zama shugaba wanda ya bautar gunki bai kamata ya zama shugaba ba to shine malam yace la yaktalifu ahadun min almuslimina wani daga cikin musulmi baya sabani fi anna adiyan cewa sayyidina allam yasul li sanamin kadin bai taba yin sujjada ga gunki ba ba wanda ya sabani akan wannan da gaske ne na ali bai taba yi ba wa kaifa yasjudu li ta ya ma zai sujjada ga gunki wa qad a fi baitin nabi bayan ya taso a gidan manzon Allah ne mun sunu ummata azfari tun farkon tasowarsa iz annahu min al mashhur yana cikin abin da ya shahara annan nabi wal abbas wal hamza talaqu da abbas da hamza sun tashi ila abi talibin suka tafi wajen abu talib wa talabu minhu suka nema daga abu talib an yi akuru minhu salatatan min bani suka ce suna su za su dauki 'ya'ya uku cikin yayansa li yaqumu bi tarbiyatihim dan su tsaye da tarbiyyar su wal infaqi alaihim da kuma ciyar da su wa zalika li taqarihi wa qillati zati yadi wannan a lokacin saboda talauci da karancin abin da ke hannu suka fahimci abu talib wuya mai yawa abbas ko da hamza suka tashi suka tafi wajen abu talib suka ce masa suna so za su ɗauki wasu daga cikin 'ya'yansu ba aka da hamzata jafar da lokacin sai sai na hamza ya ɗauko jafar ko ka jafar yayin sai na ali ne ko baban su ɗaya wa aka da abbas aqilan abbas ya ɗauko aqil idan kuka lura da jafar ko a cikin ahlul bait ai akwai ali jafar ko akwai ali aqil da aqil da jafar duka ƴaƴan abu talib kamar yadda asiri ali yake danwa to mu ahli sunna da muka tashi sai muka ce to waɗannan ƴaƴan na abu talib da jafar din da aqil da sayyidina ali duka ahlul bait ne a gurin shi kuma dan shiga da yake dan kungiya ne sai ya ce a'a ƴaƴan sayyidina ali kadai zai dauka a 'ya'yan sayyidina alin ma sai aka fara lissafi shi aka ɗauki mutum biyu al'imam hassan da hussein da aka zo kan hussein sai aka daɗe shi aka ɗauka hassan ɗan hassan ko ɗaya haka aka ɗauki har mutum tara har zuwa kan mahaji ba ɗan hassan ko ɗaya saboda ɗan ƙungiya ne eh, an kana neman ɗan ƙungiya ka samu ɗan shi aka ɗaya na kun ga wa aka zan nabi wa aliyan to lokacin sai sai annabi sai dauki sai da ali kun ga sai aka raba ƴaƴan guda uku sai da hamza ya karɓi jaba abbas ya karba aki sannan sai manzon Allah sai ya dauko sai da ali wa zalika qabla al-mab'ath wannan fatin kafin Allah ya aiko annabi Allah فلعل عليا في ذلك الوقت او ان اللوكة باما ما سيدنا علي لم يبلغ الرابع من عمره بوش شكرا فقبا فمن كان كذلك wanda ya kasance kamar haka mata ya zule sanami da shi ne za a ce ma ya sajjada ga gunki sun ma laisa aliyun fakar sannan ba sai da na ali bane kaɗai mallam ya zule sanami wanda bai taɓa sujjada ga gunki ba ba abubakar lam yuzkar annahu sajada li sanami tarihi bai taɓa ruwaitowa ba sai sani abubakar ya yi sujjada ga wani gunki don ya kamata a faɗi irin nau'in bautar gunkin da ya da gunkin da ya bautawa tun da ya kosa kala kala a fara aiki mun laka wani uzza wa manata sale ta ukura duk suna ne na gumaka wa kaza wa kaza ibn umar haka ibn umar ko wa ibn abbas haka na abdullahi dan abbas tunda shi ibn umar ɗane nawa na umar kaga babar ne alaka da gunki amma shi bi haka nan ibnu abbas ko Wabin zubair wa kullu sigari sahaba kai dukkan kananan sahabban da a musulunci aka haife su ai lam yasdudu li sanami ba wanda ya taba sujada daga gunki ko ko kuwa to da wannan shine quality da ke sa kaɗai a shugabanci da sai mu ce to duk sahabin da aka haife shi a musulunci bai sujjada da gunki ba shi ma cancanta zama khalifa bayan annabi sai ce bal nahnu kadhalika lam natul li sanani. mu ma nan cikin mu ai ba wanda taba sujjada da gunki ko akwai da musulunci aka haife mu fa hal man lam yatul li sanami shi wanda bai sujjada da gunki ba bid darurati dole ne ya kunu abdala mimman sajada da sanami dole sai ya zama shi ya fi daraja akan wanda ya sujada ga gunki dole ne ai yanzu mun yadda akwai sahabban da sun yi sujada ga gunki mu da aka haife mu a musulunci ba mu yi ba amma mun yadda sun fi mu daraja a wajen Allah eh? akwai sahabban da sun yi sujada ga gunki ko sun bauta mai wa'ansu ba su ba Allah da ya tashi sai ke la'istu kumman an anfaqa min qabl fati ne sai ce ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kaga waɗanda sun yi daga farkon amma da yake su ne na farko farkon shiga addinin musulunci Allah bai kalli sun yi bautar gunki ba kafin wannan sai ce saboda sabiqar da suke da shi sai ce ulaika a'zamu darajatan min na anfaqu min ba'd wa qatal wannan ita ce ka'ida ba dole bane in ko haka ne kaga ko kai ma sai ka miƙe ka ce ka ya taba buta gunki kai ko maka taba yi ba ko kwa bai zama dole ba wa in kana taba min zalika ko da ya tuba daga wannan fa aqilun wa jafar wal abbas wa ubayd bin al-haris sajadu lil ibna da aqil da jafar da abbas da ubayd bin al-haris wayannan duka tarihi ya rawaito sun ci saka gunki falamma aslamu kanu min abdalin nas inda Allah amma lokacin da suka musulunta sun fi kowa a wajen Allah ko suna daga cikin mafifita a wajen wa kuma ko yanzu za ka kana iya samun mutum musulunta yi ga wani a musulunci aka haife shi amma wallahi amfanin da wannan yi ma addini daga da ya musulunci ya shigo wanda aka haifa a musulunci da addini musulunci wannan yana faruwa ko bai faruwa waki ya shaida haka ka ga mutum ba musulmi bane ta yi amma ka ya tashi ya haddace qur'ani ya yi karatu ya zama babban malami ya zama daɗi ala yadihi ta hannunsa jama'a da yawa sun musulunta amma ga wani a musulunci aka haife shi ko mutum ɗaya bai taɓa musulunta ta hannun shi waki ya shaida haka to bai zama dole ba wannan ya zama to ita cewa ita ce ka'ida bai zama dole ba al-khatima cikawa Allah ka samu cika da imani fi tasa'ulatin muhimma la budda minha akwai tambayoyi da zamu cika da su babu makawa wa hunaka majmu'atun min al-as'ila akwai wani taro na tambayoyi guda goma na biha biha hada al-fasl wanda zamu cika wannan fasalin malam yake tambaya ta farko mallazi allafa menene abin da ya hada bainan nasi tsakanin mutane alaƙa kimanin haƙƙi a rihin filfilafa menene dalilin da zai sa a ce mutane duk sun haɗu wajen ɓoye cewa sai dana Aliyatan ya cancanta ya zama khalifa amma su ɓoye suke faɗa menene dalili wa ma maslahatuhum fi dalika kuma mutanen baka kumanta ba ga magari ba su Habbai. sun san sai dana ali ya cancanci ya zama shugaba bayan annabi amma su tare su ɓoye suke faɗa mai maslahar su wa mallazi a'ada ilaihi basairahum ba'da zalika menene kuma abin da dawo da ganin su bayan wannan faqamu ma'ahu suka tsaya tare da shi ba'da Maktali usman bayan an kashe sai na usman kai bayan an kashe usman ya bara zama shugaba ma ya aka suka dawo suka yadda cewa ne shugaba amma a farko suka ɓoye suka ki yadda ya zama shugaba kuma ya tantanta ya kai haka sannan na biyu ce lima lam yughayyir a ahkama abi bakar wa umar ba'a da tawalli me yasa na ali da ya zo duk hukunce hukuncen da sai da na ali yi? abubakar da umar da usman bai canza shi ba su da zo in ma yi zaman to bai canza ba ne don abin da suka yi shi ya dace da addini zai buƙatar canji in ma yi zaman to ya ki canzawa ne kuma yana sana da wa banna ne kuma yanzu ya hau da shugabanci na dama ya canza ya ne ya ki canza wannan shi ne ilzami to na biyu yana da hatsari in ma dai ka yarda cewa abin da suka yi addini ne shi yasa da ya zo ya duk abin da suka bai bukatar canji idan ko ka ce banna suka yi to ya hukuncin wanda ya san an yi banna ya samu damar gyara bannan shi ma ya gyara kaga duk abin da wa'ancan suke da shi na laifin ɓanna shi ma yana da yana da shi domin a sake su an munkari shekanun akara wanda zai ga ɓanna ya kamata yi magana a kan teki da kurman shekan ne abu na uku na za al'ansar mutanen madina sun yi jayayya da ababakarin wa umar ibtida'an a farko sun mara da sannan sai suka dawo wali malam yu'arid me yasa sai da na ali bai fito ya jayayya da sai na bakar tunda ka komanta ai ko da suka tafi bani saqifatu bani sa'ida ai tawagar ansar sun tsaya sun ce minna amirun wa minkum wa amiru ko a wannan lokacin su a fahimtar su ku a matsayin ku na muhajir to a samu shugaba a cikin mu ma a samu shugaba a cikin mu a lokacin shi sai da na alim ya sa bai fito ya yi jayya da sai na abakar ba to ai baka tantanta kai shugabanci ba ni na yawa ni na tantanta me yasa ba a samu wannan ba sai yace na hudu lima qabila almuslimuna jami'an me yasa musulmai gabaki ɗaya suka karki ababakarin sai na abakar ma a annahu lam yurhibhum tare da ba tsoratar da su ya bai firgitar da su wa lam yurakkibhum kuma ba kwaɗaitar da su aka yi ba aka ce to kai ka yadda in zama shugaba za a baka wani abu walam takun lahu ashiratun kabira kuma ba shi da dangi babba manya tamna'uhum wanda za ta ba shi kariya kasatan a keɓe wa qad ja'a ila al-ansar ya zo wajen ansar ne ma a rajulaini tare da mutum biyu faqad huma umar wa abu ubaida mutum biyu kawai zo da su amma me yasa ragowar mutane kuma suka yadda suka karba abubakar a wannan lokacin tare da bashi da dangi kuma ba tsoratar da su ba dan shi kadai sai mutum biyu ai bai isa ya tsoratar da jama'ar ansar din dukansu ba bai isa ba lima lam yaqumin nasu dan mai mutane ba su miƙe ba ala abubakar akan abubakar wala fa'ala zalika ali ma anna ababakar lam yakul lahu harasun wala hajabatu haka nan sai da na da ya hau kujerar shugabanci ai sai mutane su miƙe sai ba su yadda ba sannan cikin waɗanda za su miƙe sai ba su yadda ban akwai wa sai da na'ali ma a anna abubakar lam ya kulla harasun wala Hajjabatu ba shi da masu gadi ba shi da wanda za su ba shi kariya wala ashiratun babu dangin tamna'uhu wanda za ta hana a yi masa wani abu wala amwalin ya shari biha azimar ba shi da kuɗin da zai siya wuyan kowa sai bakin kowa ba shi da wannan kuɗin ya haka al'ansarun labina nasarullaha wa rasulahu al'ansar wanda suka taimaki Allah suka taimaki manzan Allah wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan addinin Allah ya ɗaga. bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu wa harabul araba batan suka yaki larabawa baki ɗaya. kai balil alama ba laraba ba a lokacin ansaru sun yadda za su ba annabi gudunmawa ta jininsu da kudinsu da ransu kuma duk duniya za su iya faɗa da ita har sai manzan Allah isar da sakon Allah sai yake ma a ilmihim tare da sanin su cewa annan nasa mutane kartar mihim bi kausin wahi suna iya haɗuwa su harbe su harbin mutum ɗaya kamar yadda mun san yakin kandar ai duniya ce ta yi taro aka ce za a zo madina za a karar da annabi da wannan suke kan addinin shi وما علم أن عليا قتل من الأنصار أحدا ولا آذى أحدا بأسنك وسيدنا علي ya kashe wani mutum daga cikin mutanen madina ba wala aza ahadan ba a san kuma ya cutar da wani ba kamar labi ja'alahum yabi'una akhiratahum bidunyahum biduniya ghairihi to wayannan mutanen da suka haka me ne sa su siyar da lahirar su da duniyarsu su ga wanin وكذلك الأمر ذاته يقال في حق المهاجرين هكذا حق المهاجر ما علي تاردوا تارد سيدنا علي إن أتي ولن أبن يكما تأيي to mutanen da suka yaƙi duniya ba su tsoron duniya ta taru a kansu ba ai ka ba yadda za a yi idan wannan abin ya kamata a yi wa sai na ali ba za su ji tsoron wani mahaluki ba shi ya kamata a yi sai yasa masu cewa wai tarihi na ƙarya wai an je an rusa gidan na na fatima an yi waye an yi waye kaga wannan hankali bai kamata a ce ɗaliban da annabi ya wa tarbiyya ba bayan ya bar duniya a gaban su a ce duk ba wani mai kishin annaban da za a kai wa'ansa irin wannan farmakin ya kashe kafa tashi ya ba ta kariya bai taɓa yiwa sai ya ce idan kana abubakar da umar harisai idan abubakar da umar sun kasance suna kwari ala ibada ali an khilafa sai sun nisanta na ali dan kare da shugabanci kamar lazi ja'ala umar yudkhilhu fi shura to menene kuma da aka zo maganan bayan da aka sauki sai na umar da wuka inda ba sa son ya khilafanci ya aka yi da umar ya zo kafin ya duniya cikin kwamitin shura mutum shida wanda za su shugabanci aka sashi a ciki ya aka yi haka wani malam ya samar na fi ibadi aida da ya mutu da zai mutu ya kunci da cikin kwamitin da za a naɗa na mutum shida da za su shugabanci sai ya ce to bai ciki walima kabila aliyun ad da fi shura kuma sai na aliya yi ya karba ne yadda cewa zai shiga sura a lokacin sai ce dama ƙarya kake ni Allah ya naɗa ka kwaci to in tunda na samu dama ya kamata in dane kawai eh kun ga bai faɗa haka ba lima lam yunqal mai ba a taranto ba an ali daga na ali ayyu mu'aradatin li abi bakar wa umar kowane irin fito na fito ga na abubakar fi waqti khilaf khilaf fatihi ma a lokacin khilafancinsu bal baya a ya yi mu baya a yadda wa amila ma abu ma da nasaratu dinin islam ya yi aiki tare da su don taimakon addinin musulunci huruf yakin yan ridda da aka mun ce tare da shi aka da ya san abubakar ya yi ridda to don mai zai dafa mai aje kuma a yaƙi wanda suka yi ridda tare da shi murtaddi ya kamata ya yaƙi murtaddi kun ga bai kamata ba mun ce duk duniya ta san sai na aliyana da sunansa muhammadu hanafiya wannan muhammadu hanafiya kabilar banu hanifa ta musaila masar kazzab da aka je aka yaƙa a matsayin sun yi da ita ce aka ɗauko mata a matsayin bayan da aka kamo aka ba sai na alayyar sadaka ita ta haifi muhammadu hanafiya ɗan da ya san ba yakin musulunci ba ne ya za a ɗauko matar musulmi a bashi kuma ya karɓa da ya san ba yakin musulunci ba ne ya za a yi wa'ancan sun yi ridda kuma ya je ta ya aje a yaƙi da suka yi ridda sai eh? ai sai ya ce to fara aiki da ɗaya القرآن الله يأتي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة تن ku kafare ne barin fara da ku ne na kusa kafin a tafi nesa sai faɗa haka sai yake a aina banu hashim a lokacin duk da ake wannan ina kabilar banu hashim take gabaki ɗaya wa ma ulima annahum min ash-shaja'ati min nusrati ali da abin da aka san kabilar banu hashim tana da shi wajen idan abu ya shafi haƙƙin fili na ali suna iya tashi su taimake shi wa fil mutalabatu bi haƙƙi wajen neman haƙƙinsa a ina yake lokacin ina suke abu na goma ma zastafa da abubakar da umar au usmanu min al-khilafa lala da abubakar ya khilafanci da umar yayi da usman ya me suka fa'idanci da shi shugabanci na musulunci ya da shugabancin da ba na musulunci ba idan a musulunci aka ce kai shugaba ne to aiki aka ɗora maka to da kana jin mas'uliyar da aka ɗora maka a koren da Allah zai tsaye da kai ya eh? mun karanto a baya da ku dan saƙo ne ya towa daga ƙasar kisra ya ce ina khalifan musulmi yake a lokacin aka nuna masa sai na umar ƙarƙashin bishiya yana bacci ya kalle shi ya ga al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗaya yanzu wannan shine shugabanta shi karkashin bishiya yana kwanci yana bacci aka ce mai eh shi ya zo ya kalli sai na umar ya ce hakamta fa adalta faninta ka yi wa mutane hukunci ka yi adalci shi yasa ka samu amincin da kana iya zuwa karkashin bishiya ka yi bacci yanzu ba eh kaga sai a hankali yasa za ka ga a wancan lokacin duk wanda aka ce ne ga shugabanci gudu yake wani ko alƙalanci ne za a na shi wala gari zai bari saboda ya san cewa aikin aiki aka ɗora mai ba na wasa ba an fahimta ne amma yanzu ba hadda tsafa tsafe hadda <laughs> tsafe-tsafe da kashe-kashe hmm. an lura har da tsafe-tsafe yanzu da kashe-kashe sai an yi hau mulki ta ƙoƙara saboda su yankin suna kallon masuliyar da ke kansu in an tsaya gaban Allah su kuma na yanzu kawai abin da ke su, eh, nan kusa mai zai faru ko mai zai faru ke ya daɗe bai faru ba wannan shi ne bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan wannan shi ne. su da malanta da harkar shugabanci in za a yi su lillahi wa rasuli babu abin da ke cikin in ba wahala ba amma in ka tuna cewa aikin Allah kake yi Allah ya ɗora maka wata mas'uliya shikenan sai ka ci gaba da yinwa tunda ba ka isa ka kwanta kai ta bacci kamar yadda kowa yake eh in ka kwanta kai ta bacci to waye zai ma karatu ta eh? gani ga matsaloli sun taso nan da can nan da can rigingimu na addini wata shubahar cikin minti biyar za ga dan bid'a ya wurgota in ka zo kafin kai ta halilin shubha tana buƙatar karanci awa ɗaya amma cikin minti biyar ne magana in ba karatu yaushe za ta warware ba za ta warware ba eh? rigingimu ga sanar mutane yawa masu zuwa gidanka kaɗai sun ishe ka rigima musamman mutanen mu na yanzu da ba sanin ya kamata su kai ba da mas'uliyar da suka taka ce da wacce ba taka ba duk zuwa maka da ita za ne eh? ka gani yanzu wannan waya kaɗai in Allah ya jarrabe ka da irin wannan nauyin waya kaɗai ta ishe ka aiki wallahi waya kaɗai waya kaɗai ka buga waya wannan kadai wallahi ya ishe ka aiki amma mutane ba su sani ba to ne malam yake ma za su tafa da Abubakar wa Umar au Usman min sadama me suka samu na fa'ida dan sun yi kalifanci? amma abubakarin fala jama'a malar shi abubakar ba dukiya ya tara ba wala warrasa mulkan da kuma zai bar kujerar ba ɗansa ya kawo ba yace ka zama ka gaje ni na ka ce ai yayi fafutuka ne dan wa wala walla ahadan min aqaribi kai bai ma taba tsora ɗaya daga cikin makusantansa ba a matsayin ya ɗauki mukami ya dawo wa kana al'amru bin nisbati li umar wa usman haka nan bin nisba dangane da umar da usman illa sai dai annahu ukhida ala usman tawliyatu aqaribi akwai waɗanda suka yi naƙadi ga na usman cewa ai ya ɗauki makusantansu ya ba su mulki wa kada ajinna malin yace mun ba da amsa an zalika akan wannan fi kalamina an khilafatu usman mun ba da amsa a baya muka ce idan ka hada dangane da kabilar banu umayya suna da yawa cikin kabilu nawa na larabawa don ka hada bin nisba zuwa ga waɗanda ya ba shugabanci a cikin waɗanda ake ganin suna da alaƙa da shi da waɗanda ba su da alaƙa da shi ba su taka kara sun kira ba duka mun ba su mutum ashirin da wani abu ne sannan mutum ashirin da wani abu ɗin nan ba lokaci ɗaya na ɗasa ba a'a lokuta daban-daban eh wasu ma ba shi ya sa ba kafin ya zo ya samu wasu abubakar ne ya sa wasu umar ne ya sa mun karanta wannan wanda kuma muka ce abin da ake kallo da aka sadin sun cancanta a basu amana ko ba su cancanta ba shine farkon abin da ake duba tun da yanzu a najeriya duk wanda za a sa shugabanci ina ruwan kaɗi da zai wa mutane abin da ya kamata ko kuwa ai in dai zai abin da ya kamata ba ruwan ka ya je ya naɗa duk wanda ya naɗa shi kenan amma rashin sa da ba su kamata ba za su shine babban matsala to shi ne malam yake cewa kada ajamna an dalika fi kalamina an khilafatu usman wa an ahadi wa an ahammil ma'akhib allati ukhidat alayhi da muhimmancin abin da yan shi'a suka tuhumi sai da na usman akan shi mun ba da amsa akan waɗannan abubuwan a baya in jimala to wannan shine karshen wanda littafi ya sa muka ce zamu daure mu karasa yau a ah, akwai wani littafi da na yi tunani littafin yana da yawa zai ɗauke mu tsohon lokaci amma dai la'akari da abin da ke faruwa yanzu na waɗannan miyagun a kilo amma dai mutane su duba zan yi shawara daga nan zuwa fahim sallah eh, wannan littafin warin gani sunansa kamar ɗazan na sauki littafin gashi sunan littafin aqidatu sufiyya wahadatul wujud al-khafiyya aqidar sufa idan gane da aqidar kuwa Allah ne wanda yanzu an yana daga cikin aqidar da ta yaɗu ko wallahi wannan shi ya sa shekul islam bin taymiya yayi magana ya ce wallahi bai san wani jihadi a doron ƙasa ba in dai har za mu zo makarantar da addini muna buƙatar masu aƙidar Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki su musulunta to wanda yake da aƙidar kowa Allah ne to kafircin ya fi kafircin Yahudu da Nasara eh so insha Allah za mu duba magani littafin yana cewa ya kai shafi wajen 700 da wani abu eh mujalladi ne ko za mu duba magani za mu tunanin littafin da ya kamata mu sa za mu shawara daga nan cewa karatu mun ɗauko ba za mu bari ba ila yamin kiyamati to ina ce eh wannan akidar eh dan bude eh, eh. a durratul wannan wannan ba durratul kadina ba wannan littafin shi mun fara shi a Kano dan fudu ne nake tunanin idan mun gama shi masashi Eh, addurratul farida ne addurratul farida akwai addurratul farida wannan sharhi ne na yakutul farida sannan akwai addurratul farida da muka fara a Kano muka bari eh, to ina ganin ayar karatun aƙida za a ci gaba da yi da izinin Allah wannan aƙida ta kowa Allah ne to wallahi akwai buƙatar mutane su santa su san daga ina ma ta taso yanzu yawa su shehu Ibrahim Inyas sun zo sun sa rigar san annabi ya yi yawo ƙasa-ƙasa ya yaɗa wannan muguwar aƙidar sai yanzu da muke fitowa mutane dalla-dalla a tafsirin shi ya zo ya faɗi matsalar nan a tafsirin shi sama da guri 20 aƙidar kuwa Allah ne to suna nan suna kariya suna cewa ƙarya ne ba kuma yadda za a yi ni dai ban san wani bara'i a duniya ba a zo a gina aƙida kawai a ce kuwa Allah ne eh? kawai fa yaro ka san shi dan iska ka san mama shi da baban shi ba kawai sai ganka kwana biyu sai ce maka wai Allah daga ina kake Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi